Sheikh Khalid Usman Khalid Jos shi ne zai biyo yanzu tare da shi akwai alaramma man? Sheikh Khalid Sheikh Khalid Usman Khalid Khalid Usman Khalid a tare da shi akwai alaramma abubakar sani reno mala abubakar sani rano bismillah bayana to malam bayana ba ni wani wa mala ismaila mai duguri bismillah ramma ismaila mai duguri bismillah yanzu an gunci shi ya kai wata shida don haka kira shida biyar nau take yanzu insha Allah Malam Ismaila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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال كعيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء جاءت سكرة الموت بالحق نعم ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله العظيم أنا رمى هونا أنت رمو أنا آه كذا nan za ka dan turo shi a'a a'a sai ba ruwanka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 wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin marji'uha ila an-nar a'azana Allahu wa ajarana minan nar amma ba'du fa ƴan uwa musulmi na cikin garin Lagos iko ikon Allah sama ruwa ƙasa kwano tsakiya sarautar Allah sauran 'yan uwa musulmi da muka taho daga wurare daban-daban nesa da kusa cikin Najeriya da wajen Najeriya da farko ina gabatar mana da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya tara mu a wannan babban katafaren filin taro na farko a Najeriya wanda duk wani babban filin taro da za a yi to ƙani ne ga wannan filin wato wanda aka fi sani da tafawa balewa square wanda yake cikin birnin lagos a yanzu ana kiran shi eagle square to wannan taro 'yan uwa musulmi kamar yadda muka sani taro ne na haɗin kan ahalis sunna na afirka ta yamma tun daga cikin gida ahalis sunnan arewa ya gane cewa ahalis sunna na kudu ahalis sunna na arewa ahalis sunna na yamma duka manufarsu ɗaya su ɗaya abin bautar su ɗaya su ɗaya makomarsu da suke fata su samu in sun koma ga Allah ya zama makoma ɗaya haka in mun koma waje da ahalis sunna na Najeriya da ahalis sunna na Nijar da ahalis sunna na Burkina da ahalis sunna na Benin da ahalis sunna na Togo da ahli sunna na ghana da ahli sunna na cameroon ahli sunna na sudan ahli sunna na london ahli sunna na america ahli sunna na afghanistan ahli sunna na saudi arabia dukanmu alƙiblar mu ɗaya abin bautar mu ɗaya manzonmu ɗaya manufar mu ɗaya fatar mu makoman mu ta koma guda ɗaya idan mun koma ga Allah ranar tashin kiyama wannan shine manufa na farko na wannan katafaren taro na ahli sunna wanda ba a taɓa yin irin shi ba a Najeriya wannan shine na farko kuma burinmu duk shekara za a jaddada a sake yi da yardar Allah wannan taro manufar shi ta biyu shine bayan an fahimci 'yan uwantaka na ahalis sunna a duk inda suke sannan kuma a fahimci ainihin manufa ta addinin musulunci wato haɗin kai da kuma kaɗaitakan abin bauta allah tabaraka wa ta'ala shi ya ba mu wannan manufar tun farko wanda wannan ƙungiya ƙarƙashin jagorancin shugaba mai adalci baya goya marayu gatan marayo ƙaramin tsuntsu da babban gida wanda Allah ya kawo buɗe a hannun shi sheikh imam abdullahi bin zakariya balana ibillau ƙarƙashin shugabancin shi aka samu damar yin wannan taro sannan kuma jaddada manufa ta addinin musulunci da Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa inna hazihi ummatukum inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun manufar addinin musulunci sune waɗannan manufofi guda biyu Allah tabaraka wa ta'ala yana sanar da al'umma mafi daraja al'umma mafi ɗaukaka al'ummar cikamakin annabawa shugaban manzanni shugaban 'ya'yan adamu mai ceton masu ceto annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa sallam Allah ya ce inna hazihi ummatukum haƙiƙa wannan al'umma taku al'ummar da ta samu ainihin alfarma da Allah ya mata da manzon ƙarshe al'ummar da ita ce al'ummar ƙarshe wacce ba wani manzo bayan manzonmu kuma ba wata al'umma bayan al'ummarmu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to mu sani al'umma ce guda ɗaya kenan manufarmu ɗaya abin bautarmu ɗaya alƙiblarmu ɗaya littafin da za mu ɗauki dokokin Allah daga ciki yi mu yi bari mu bari shi ma guda ɗaya shi ne littafin alkur'ani sannan abu na biyu Allah ya ce wa ana rabbukum ni ne ubangijinku ku wannan al'umma ba ku da wani ubangiji sai ni don haka fa fa'abudun in kun tashi bauta fa wahidun ku kaɗaita ni da bauta ku bauta min ni kaɗai don haka wannan taro na ahalin sunna wanda yake gudana a wannan rana ta yau aka fara wato ranar juma'a sha hudu ga watan rabi'u sani shekarun ƙaurar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi wa sallam ya bar maka ya koma madina shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar ya yi daidai da sha hudu ga watan biyu kalandar gregory wanda suke kwatanta shekarun haihuwar annabi isa ɗan maryama suna faɗi cewa yau shekaru dubu biyu da goma sha hudu wannan rana ta yau ita ce rana ta farko ta buɗe wannan taro za a ci gaba da wannan taro har zuwa gobe wanda akwai lecture na musamman da jigajigan doktoci da profesoshi da ainihin shugabanni waɗanda suka goge a harkokin yau da kullum za su gabatar da ainihin jawabai da takaddu wanda zai nuna mana cewa al'umma ahalis sunna al'umma ce guda ɗaya kuma ya kamata mu farka daga bacci mu san cewa dole mu rungumi 'yan uwanmu manufarmu ta tabbata ɗaya aikinmu ya zama iri ɗaya shi ya sa ainihin wannan lokaci da aka bani takaitacce kamar yadda kuka ji malam adamu mai gora yake faɗi to na ba shi take na ainihin 'yan jawaben da zan yi sunan shi rana ba ta ƙarya sai dai me sai dai uwar ɗiya ta ji kunya idan ta ce ranar kaza zan aurar da 'yata to ko ta ƙi ko ta so ranar za ta zo sukan masu suka sharrin masu sharri yarfen masu yarfe zargin masu zarge hasadan masu hasada ƙin masu ƙi har ma da son masu so ɗin ba zai hana ranar ta zo ba an sa ranar wannan taro gashi kuma yau allah ya nuna mana ranar gashi kuma ana yi nasara akan nasara nasara a cikin nasara nasara tare da nasara tafiya a cikin nasara da fatan mu yi nasarar mutuwa kuma mu yi nasarar tashi yan uwa musulmi babban abin da ake lura da shi wurin haɗin kan al'ummar musulmi a ce ana so a haɗa kai a tafi tare to dole ne fa mu zama wannan manufa ta addinin musulunci ita ta haɗa mu shi ya sa ma Allah ya fara da wanda shi ne babban abin koyi kyakkyawan abin misali ga duk wanda yake cikin wannan al'umma shi ne manzonmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don Allah ya tabbatar da manufar haɗin kan al'ummar musulmi haɗin kan ahalis sunna wal jama'a sai Allah ya faɗa wa manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana irin ta umurni ya ce fa'aƙim waje haka liddini فأقم وجهك للدين القيم لدين للدين حنيفا فأقم وجهك للدين حنيفا نعم. فطرة الله التي فطر الناس عليها نعم لا تبديل لخلق الله أكني. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم تعلمون نعم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة سنة وبشر المؤمنين ولا تكن ولا تكن ولا تكن من المشركين ولا تكن من المشركين ولا تكونن ولا تكونن من من المشركين ولا تكونوا من المشركين من الذين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا نعم كل حزب بما لديهم فرحون تو cikin wannan aya 'yan uwa ahlus sunna ‘yan uwa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana dalilai ko kuma ginshiƙai na haɗin kai kusan guda biyar wanda muddin ba su in ma aka zo aka haɗu to ɗayan biyu ne ko dai ya zama harɗewa ko kuma ya zama haɗin baki ba haɗin kai ba duk lokacin da aka harɗe to warwarewa da ƙyar ake samun bakin zaren. in kuma aka haɗa baki sai dai a yi ƙarya a yi gulma a yi sharri amma ba za a ƙulla alkhairi ba to amma haƙiƙanin haɗin kai da farko allah ya ce fa'aƙin waje haka liddini hanifa in kana so ka zama ɗan uwana ina so in zama ɗan uwanka muna so mu zama 'yan uwan juna muna so mu taru mu tallafa wa ci gaban addinin musulunci ba tare da an ji kanmu ba ba tare da mun nuna son kai ba ya zama damuwar mu ci gaban addinin musulunci damuwarmu kwaɗayin rahamar Allah damuwar mu tsoron azabar Allah damuwarmu haɗin kan al'umma damuwarmu ci gaban al'umma damuwarmu mu mu tafi bisa koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabi wa sallam to ga umarnin da Allah ya wa manzonmu umarni gare shi mu kuma mu yi koyi da shi Allah ya ce ka daidaitar da fuskar fuskarka ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam liddini hanifa akan wannan addini madaidaicin addini addinin da samsam bai yi kama da addinin yahudanci ba addinin da samsam bai yi kama da addinin kiristanci ba domin addinin yahudanci su ne masu addini amma ba sa fatan wani ya shigo sai iya su sun sanya kabilanci a cikin addininsu addinin yahudanci su ne waɗanda suke sanin gaskiya su take gaskiyan suke sanin daidai su kibin daidai ɗin suke sanin shiriya su kauce wa shiriyan su dinga amfani da harshen su suna lankwasa maganar Allah wai don a yi zaton maganar Allah ne alhali ba maganar Allah ba ne to addinin musulunci bai yi kama da wannan addini na yahudawa ba addinin musulunci bai yi kama da addinin kiristoci waɗanda suke bautar Allah da na ga dama suke bautar Allah da son zuciya suke bautar Allah don su gina kansu ba don su gina addinin Allah ba ba don su tabbatar da manufar addinin Allah a bayan ƙasa ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta Yahudawa cewa Allah ya yi fushi da su ya siffanta Kiristoci cewa batattu ne duk wanda ya san gaskiya ya ƙi yin aiki da gaskiyan Yahude ne yana tare da fushin Allah sai ya tuba ya gyara duk wanda ya bauta wa Allah da son rai duk wanda ya bauta wa Allah da ganin dama duk wanda ya bauta wa Allah da jahilci wannan ba nasare ne zai mu in ya mutu za a tashe shi cikin nasarawa sai in ya tuba kafin ya mutu ya gyara aikin shi saboda haka Allah ya ce kin waje haka liddini hanifa ka daidaita fuskarka akan wannan madaidaicin addini addinin da bai kama da yahudanci ba addinin da bai kama da kiristanci ba addinin da bai yi kama da maguzanci wanda zai ajiye wani abu wanda shi ya sassaka ko shi ya ɗauko abin ya ajiye a wurin ya zo yana gurfana a gaban abin yana yi wa abin yanka yana yi wa abin ainihin kiran sunan abin yana neman wai abin shi zai kare shi ko shi abin zai biya mishi bukata alhali kuma shi ya kirkiro wannan abin addinin musulunci bai yi kama da wannan addini ba dukkan waɗannan addinai guda uku ajiye su a gefe shi addinin musulunci asalin shi fiɗiratallahi lati faɗaran nasa alaiha halittar Allah ne ƙirƙirar Allah ne wanda Allah ya halicci mutane a kai duk wanda zai zo duniya kullu mauludun yuladu ala fiɗiratin duk wanda za a haife shi duk yaron da zai zo duniya zai zo ne akan wannan tsari na musulunci duk wanda zai fito daga cikin mahaifiyar shi ya fado duniyan nan musulmi ake haihuwan shi don allah ya halicce shi musulmi illa iyaka bayan iskar duniya ta hura shi in yayi rashin sa'a iyayen shi yahudawa su mayar da shi bai yahude in yayi rashin sa'a iyayen shi kiristoci su mayar da shi kirista in yayi rashin sa'a iyayen shi maguzawa su mayar da shi ba maguje amma shi addinin musulunci kam fidratallahi lati fadaran nasa alaiha halittar Allah ne wanda Allah ya ƙirƙiri mutane a kai kuma Allah ya ce la tabdila li khalqillah babu musaya babu canji babu jirkitawa ga halittar Allah yadda Allah ya faro halittar tun farkon duniya haka Allah yake ci gaba da halittar har zuwa yau haka Allah zai ci gaba da halittar har zuwa ƙarshen duniya addinin musulunci shine addinin kowa shine addinin ka shine addini na shine addinin mu shine addinin ku don haka duk wanda ya ƙi in ya ki ji kuma ba zai ki gani ba kamar yadda muka ce rana ba ta ƙarya kuma gashi ba ta yi ƙaryar ba saboda haka addinin musulunci Allah ya ce halittar Allah ne da ya halicci mutane akai kuma babu canji sai ya ce munibina ilaihi kun ga kenan ginshikin haɗin kai na farko dole ka zama kayi musulunci na gaskiya irin musuluncin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi irin musuluncin da sayyidina abubakar siddiq ya yi irin musuluncin da sayyidina umarul faruk ya yi irin musuluncin da sayyidina usman zunnuraini ya yi irin musuluncin da sayyidina ali dan abi talib ya yi irin musuluncin da manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sabi wa sallam da sauran sahabbai gaba ɗaya suka tafi a kai sai mun zama haka munibina ilaihi mu zama ƙuhu wa sala ko ku ji tsoron Allah ku tsayar da sallah ma'anar tsayar da sallah a yi sallah irin wacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar kamar yadda ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi yana daga cikin tsayar da sallah muddin ko kana sallar amma ta saba wa irin sallah da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar to ba ta sallah ba sai dai ta zama irin sallar da allah ya ce fawailun lil musallin azaba ta tabbata ga waɗansu masallata to yin sallah ba yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba ba tsayar da sallah ba ne sannan a kiyaye lokatan sallan kowace sallah a yi ta a lokacinta domin Allah da kanshi ya ce inna salata kanat alal mu'minina na'am إن الصلاة كانت على المؤمنين Kitaban موقوتا Allah ya ce duk lokacin da kuka samu natsuwa ba damuwa ba firgici ba abin da zai hana ku yin sallah fa aqimus sala Allah ya ce to ku tsayar da sallah domin inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lallai ita sallah ta kasance a kan muminai farilla ce dole ne Allah ya wajabta wa muminai kuma mauƙutan tana da ƙayyadadden lokaci ba lokacin da kaga dama za ka yi sallah kuma sallar ta zama sallah a wurin Allah ba dole sai ka yi ta akan lokacinta Abdurrahman bin Nasir Sa'adi da ya zo fasarar wannan aya ya ce wannan yana nuna cewa sallah dole ne kuma tana da lokaci da Allah baya karɓa sai in an yi a wannan lokacin saboda haka Allah ya ce wattaquhu ku ji tsoron shi ku kiyaye dokokin shi ku ji kwaɗayin rahamar shi ku yi tsoron azaban shi sannan kuma ku tsayar da sallah na ilaihi ƙuhu wa aqimus sala wala takunu min al bayan kun mayar da al'amarin ku zuwa ga Allah kun yi watsi da wani Allah kun tsayar da sallah kamar yadda manzonku ya koya muku Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kun nisanci yin sallah ta son rai sannan ga doka ta uku da za ta tabbatar da haɗin kan al'umma shine wala ta kuno minal mushrikin kar ku zama cikin mushrikai masu bautar mala'iku kar ku zama cikin mushrikai masu bautar aljanu kar ku zama cikin mushrikai masu bautar waliyai kar ku zama cikin mushrikai masu bin bokaye kar ku zama cikin mushrikai masu bin yan bori kar ku zama cikin mushrikai masu bautar gumaka kar ku zama cikin mushrikai masu halatta abin da Allah ya haramta kar ku zama cikin mushrikai masu halatta abin da Allah ya haramta wala takunu minal mushrikin kar ku zama cikin mushrikai masu fifita maganan shugaba akan maganar Allah kar ku zama cikin mushrikai masu fifita maganan malamin su akan maganar Allah wala takunu minal mushrikin to amma su waye tsantsan mushrikai min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a na'am كل حزب بما لديهم فرحون kenan haɗin kai dole ya zama manufata ta bautar Allah shi kaɗai da fifita maganar Allah akan maganar kowa kai ma manufarka haka shi ma manufan shi haka su ma manufarsu haka ku ma manufarku haka muka zo muka haɗu to za a haɗa kai ba baki za a haɗa ba amma wancan ya fifita maganan Allah a ta kowa wancan ya fifita maganan shugaban shi a ta kowa wancan ya fifita maganan malamin shi a ta kowa wancan ya take sunnar manzon Allah dan malamin shi ya ce a take sannan ni kuma na ce ba zan bauta wa Allah ba sai abin da ya tabbata daga Allah ba zan bauta wa Allah ba sai bisa koyarwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ka zo ka ce wai a taru a haɗa kai a haka wallahi sai dai haɗin baki in an ce an haɗe ma to harɗewa aka yi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kar ku zama daga cikin mushrikai su waye mushrikan minal lazina farraqu dinahum daga waɗanda suka rarraba addininsu, a wata kira'a minal lazina farraqu dinahum daga waɗanda suka rabu da addininsu, domin duk wanda ya bauta wa Allah ba da abin da ya zo ta koyarwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba lanya abu dallaha abadan duk wanda ya bauta wa allah da wani abu saɓanin koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ya abu dallaha hakikatan duk wanda ya bauta wa allah saɓanin koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sam bai bauta wa allah ba don haka yana daidai da wanda ya rabu da addinin shi ko kuma waɗanda burinsu su rarraba addininsu daga ainihin addinin musulunci domin sai suka zama kullu ah? hizbin kowace yanki da suka ware wa kansu bi maladaihim farihun su abin da suka ɗauka shi suke alfahari da shi za ka ga ga saɓon allah a fili ga saba wa sunnar manzon Allah a fili amma gadara suke yi da shi wannan sabon Allah da suke yi wannan saba wa sunnar manzon Allah da suke yi shi suke amfani da shi su yi fada da haƙiƙanin bautar Allah shi suke amfani da shi su yi fada da haƙiƙanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce kar ka zama daga cikin irin waɗannan sun raba addininsu wa kanu shi'a sun zamanto masu ƙungiyanci ma'ana abin da ƙungiyarsu take kai to fa duk ingancin hadisinka duk sahihul bukari da zaka kawo duk ainihin ainihin eh, sahihu muslim duk wasu sunan da za ka kawo tun da dai su abin da ƙungiyarsu take kai to wannan ƙungiyancin ya kurumtar da su wannan ƙungiyancin ya makantar da su wannan ƙungiyancin ya bebantar da su wannan ƙungiyancin ya toshe musu basira wannan ƙungiyancin ya mantar da su Allah wannan ƙungiyancin ya mantar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba abin da doka ya zo daga ƙungiyarsu ba su a wurinsu ba addini ba ne. to Allah ya ce karka zama cikinsu kenan kun ga cikin wannan ayar Allah ya faɗa mana ginshikan haɗin kai na farko ya zamanto mun mayar da fuskar mu ga haƙiƙanin addinin musulunci na biyu mu yi watsi da shirka na uku mu tsayar da sallah na hudu mu mayar da al'amarinmu zuwa ga Allah na biyar kar mu ainihin zamanto masu ƙungiyanci domin ƙungiyanci shirka ne shi yasa Muhammadu bin Abdul Wahab rahimahullah cikin littafin shi ainihin eh, kitabu tauhid ya yi babi guda cewa wannan babi yana karantar da al'umma man aɗa al'ulama wal umara fi halili ma harrama au au harimi ma ahalla Allahu faqad ittakazahum arbaban min dunillah babi ne guda cikin ainihin kitabu tauhid ya ce duk wanda ya biyayya ga shugabanni ko ya yi biyayya ga malamai cikin haramta abin da Allah ya halatta ko halatta abin da Allah ya haramta kawai shi tun da malamin shi ya ɗora shi a kai ya yadda ba ruwan shi ko daidai ne ko ba daidai ba ne malamin shi ya ɗora shi a kai ko shugaban shi ya ɗora shi a kai shi ya yadda zai yi fada da kowa zai yi gaba da kowa zai yi wa kowa yarfe zai yi wa kowa sharri don ya kare manufar shugaban shi don ya kare manufar malamin shi to ya riki wannan malamin ya riki wannan shugaban ababan bauta koma bayan Allah sai malamin ya kawo aya cikin alkur'ani mai girma da Allah yake siffanta yahudawa da kiristoci ya ce ittakazu akhbarahum war ورهبانهم أربابا من دون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم نعم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله نعم سبحانه عما to kun ji dalilin lalacewan yahudawa kun ji dalilin lalacewan kiristoci idan asali kake gadara da shi baka kai su ba domin jikoki ne na ainihin abul muwahidin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam jikokin annabi ibrahim ne 'ya'yan annabi Yaqubu ne amma ga lalacewan da suka yi Allah ya ce ittakazu akbarahum akhbarahum su yahudawa sun riƙi ainihin masu ibada daga malamansu malamansu su ne masu tsara musu ibada ba ruwansu da mai Allah ya faɗi cikin attaura ba ruwansu da mai Allah ya faɗi cikin zabura waruhubanahum su kuma kiristoci sun riki masu ibada daga cikinsu wanda su ibadan suke yi da jahilci su kansu za su ce bari mu je mu yi sujada inda za ka bi su gunda suke ce sujadan suke yi rawa da waka za ka same suna yi don sun san sunan sujada ba su san yadda ake sujada ba sun bauta wa Allah da jahilci shi yasa Allah ya kira malamansu masu bauta to su ma kiristoci sun riki masu bautansu arbaban su ne ubangijinsu su ne abin bautansu min dunin lahi koma bayan Allah ƙarewa ma kiristoci wal masiha bin maryama sun riƙe almasihu isa ɗan maryama suna bauta mishi sun ce ɗaya ne daga cikin Allah uku akwai Allah ɗa shine annabi isa ga faɗarsu akwai Allah uba shine Allah makaɗaici mawadaci mai rinjaye sannan akwai Allah ruhu mai tsarki wai shine mala'ika jibril Allah ya ce to sun riƙe almasihu isa ɗan maryama shi ma suna bauta mishi alhali babu umarni daga Allah babu koyarwa daga annabi isa ɗan maryaman cewa su yi haka su ma yahudawa da suka riƙe ainihin malamansu suna bauta musu babu umarni daga annabi musa wa ma umiru illa liya abudu ilahan wahidan ba a umarce su ba sai dai su bauta wa Allah abin bauta guda ɗaya shine Allah kun ga har yanzu ana jaddada mana ginshiƙin haɗin kai sai an watsar da shirka ginshiƙin haɗin kai shirkan kuma da dukkan nau'o'inta da shirkan son zuciya da shirkan son girma da shirkan son kuɗi da shirkan neman take wani da shirkan zalin kowace irin shirka sai an yi watsi da ita kafin haɗin kai ya tabbata don haka ka san waye abokin haɗin kanka wanda aƙidar ku ta zama ɗaya wanda manufar ku ta zama ɗaya wanda nau'in ibadar ku ya zama ɗaya wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. ba a umarce su ba sai dai su bauta wa Allah abin bauta guda ɗaya. La ilaha illahu. La ilaha illahu. ba mai hakkin a bauta mishi sai Allah wallahi duk wanda ka bauta mishi ba Allah ba ka ɓata lokacinka ka ɓata rayuwarka za ka zo ka yi kuka za ka yi baƙin ciki kamar yadda malam abdulrahman yake faɗa mana cikin littafin shi na adari yana cewa la yarda li nafsihi ma radiyahul mufallisuna allazina dha'at a amaruhum fi ghairi da'atillahi fa ya hasaratuhum wa ya dula buka'ihim yawmal qiyamah ya ce karka yaddar wa kanka abin da hasararru suka yadda da shi su waye hasararru su ne wanda suka ɓata lokacinsu suka wulaƙantar da rayuwarsu ba cikin bin Allah ba cikin bin wani Allah kare wani Allah girmama wani Allah neman yaddar wani Allah suka ɓata lokacinsu to wa'annan ya ce kaitonsu za su yi tsawon kuka ranar tashin kiyama suna da doguwar asara ranar tashin kiyama amma da ƙarshe sai ya ce nas'alullah al'azim muna roƙon Allah mai girma an yi wa fikana ya datar da mu littiba'i sunnati nabiyina wa habibina wa shafi'ina wa qurrati ayunina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshe malam abdulrahman ya ce mu abinda muke roƙon Allah ni abin da nake roƙon Allah kuma su ma mu ma abin da muke roƙon Allah ya datar da mu bin sunnar manzonmu shugabanmu hasken idanmu daɗin zuciyarmu masoyinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe ka ga malamai sun riga sun gama aikin in ka ce kana bin tafarkin malaman fiqhu to ga abinda da malam abdurrahman ya faɗi a cikin littafin shi ashe ba wani abin da ya fi sunna duk wanda ya bar sunna ya bata lokacin shi a banza duk wanda ya kyamaci sunna ya ɓata rayuwar shi a banza duk wanda ya kyamaci sunna ya mutu a kai ya rayu a banza ya mutu a banza zai tashi cikin 'yan banza. saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake nuna mana lallai ginshikin haɗin kai kaɗaita Allah da bauta kaɗaita Allah da bauta don haka a yahudawa da kiristoci ba abokan haɗin kai ba ne kuma ba za a yi koyi da su wurin haɗin kai ba su kansu a lokacin da allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam in yace fari su ce baƙi ne in yace gabas su ce yamma ne in yace kudu su ce arewa ne suka zama tantiran 'yan adawa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allah ya musu kira wanda wannan kiran shine ginshikin haɗin kai a jiya shine ginshikin haɗin kai a yau gobe ma shine ginshikin haɗin kai har duniya ta ƙare qul ya ahlal kitabi ta'alau قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة na wa وبينكم na'am سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن سكيفا فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون شكرا da suka zama 'yan adawa ga manzon tsira Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sai Allah ya ce a kira su zuwa kalimatin sawasiya kalmar da za ta daidaita mu mu zama ɗaya saboda haka wannan ginshiki ne har a yau har a gobe duk wanda ya saba wannan to maganan haɗin kai da shi ma ai bata taso ba saboda haka manufar wannan taron in fahimci wannan kai ma ka fahimta Allah ya ce kul faɗa musu ya Muhammad ya ahalal kitabi ya kuma abota littafi masu ce suna rike da attaura wanda Allah ya saukar wa annabi Musa ya ku ahlal kitabi masu ce suna rike da injila wanda Allah ya saukar wa annabi Isa kai ya ku ahlal qur'an wanda kuke ce kun rike littafin alkur'ani wanda Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kuma kuna kiran kanku ahlus sunna to ta'alau ila kalimatin ku taho mu haɗu haɗin kai ya tabbata akan kalma ɗaya ba ta biyu bayan wannan kalma in dai haɗin kai ne Shi ne Allah na abu da illallah ba za mu bauta wa kowa ba sai Allah ba wai bautan ai tana da ma'ana al'ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al'amali wal aqwali zahiratu wal baɗina da ake kira bauta abin da ake kira ibada ya tattaro duk wani abin da Allah yake so duk wani abin da Allah ya yarda da shi magana ko aiki na bayyane ko ɓoye to shi ake kira bauta kenan duk wani abin da Allah yake so duk wani abin da Allah ya yarda da shi ba za mu yi don neman yardar kowa ko don neman daɗaɗawa kowa ko don neman girmama wani ba wallahi sai Allah sannan ba za mu yi wannan bautan ba sai bisa koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuka zo akan wannan kalman to mun zama ɗaya ba wai mu zo mu haɗu a kan sunan ƙungiya ba haɗuwa a kan sunan ƙungiya ainihin farkon izala ma za ga ɗan daudu yana wallahi ni ba zan sayar da shinkafa na wa mushiriki ba kuma ɗan daudu ne kaga shi ya ce shi ɗan izala ne kaga ba wai ana haɗuwa akan sunan izala ba ne ana haɗuwa akan aikin izala ne bautar Allah da bin sunnar manzon Allah wannan in ka ji ma an rabu akan wannan ne in ka ji ma an haɗu akan wannan ne a zo a bauta wa Allah bisa koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shai'a ba za mu haɗa shi da kowa ba ba za mu fifita komai akan sunnar manzon Allah ba sai Allah ya ba mu ainihin liket Allah ya ba mu green light ya ce fa in duk wanda ya ce ba zai bauta wa Allah bisa koyarwar annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam zai bi son zuciyar shi duk wanda ya ce zai fifita maganar wani akan maganar Allah duk wanda ya zai fifita umarnin wani akan umarnin Allah duk wanda ya zai fifita son wani akan son Allah duk wanda ya zai fifita hanin wani akan hanin Allah to ku al'ummar ahalin sunna wanda kuka yarda da tsantsan koyarwar annabi muhammad ya ku 'yan sunna sak ya ku 'yan bidi'a sam ya ku 'yan sunna sak ya ku 'yan bidi'a sam ya ku 'yan sunna sak ya ku 'yan bidi'a sam to ku ce na shahadu bi anna musulmin tunda sun ce su ba ruwansu domin mun shaida mu kan mun miƙa wuya ku tafi ku ƙarata na namu na namu ku zo mu je na nasu na nasu ku dankare jikin bango da hawainiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu alghafurur rahim ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك